Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a wasu lokutan ya taɓo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. wannan karo ya yi dubi ne kan yadda ta'ammali da magunguna masu ƙara kuzari ke ƙara ta'azzara tsakanin maza matakin da masana kiwon lafiya ke ci gaba da gargaɗi kan matsalolin da suke haifarwa musamman ma ga matasa. Haka zalika maganin maza abu ne da za a fi alakantawa da mazan da shekarunsu ya ja. Sai dai yanzu da dama daga cikin maza na sha kama daga tsaffi, dattijai masu matsakaicin shekaru kai har ma da matasa. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin saboda ganin yadda abin ya yi yawa wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar ya zanta da jama'ar gari don jin yadda suke kallon lamarin inda malami na farko mai suna Yahya Muhammad Aliyu ya yi nuni da cewa in bai sha irin waɗannan magunguna ba baya jin daɗi. Eh ina cikin masu sha saboda idan ban sha ba bana jin ƙarfin yin abin da ya kamata. Wani na kasa na so in gyara da da ban shan shi gaskiya ina zo zan yi aikin ina jin shi bai yi yanda ya kamata amma da na fara sha sai ina ji na daidai gaskiya ina sha ne saboda ka in samu raini ka yanzu mata yanzu sun canza idan namiji bai kawo wuta da ya kamata zaka ji matan suna faɗin wannan fa bai kawo ta to shi yasa nake shan wannan abubuwan amma wasu iri da wani iri kake sha kuma a ina kake samun su gaskiya wanda nake sha wani ma he na je wajen mai sai da magani zai ce kai akwai wani sabo haɗaɗɗe ya zo wanda ya fi wancan sai in ce to a haɗa ni kawai duk da muna ɗaya amfani da su ba ya gara amma gaskiya abun ba laifi muna jin daɗin shi Shi ma Malam Abdulrahman Lawal ya shaida mana yadda yake ji a duk lokacin da ya sha maganin. gaskiya na kasance daga cikin masu shan irin wannan magungunan sosai kowane lokaci na sha kan samu gamsuwa mukan samu irin mutanen ne masu sai da magani a kafadansu da mun ayyana musu cewar bega muke so sun san irin maganin da muke nufi sai su bamu suna nan kala kala duk wanda suka bamu ko mu mukan sha shi to amma kana ji kana ce kana saya ne a gurin masu sayarwa a kafaɗa. ya to zaka tantance ingancin magani wallahi ni dai gaskiya bana lura da wannan saboda ni gaskiya in na tashi siya nakan siya ne kawai domin in gamsar da kaina sai bayan na gamsar da kaina ne ma wani lokaci sai in ji kaina yana mun ciwo sannan in ji kasala kuma daga baya ya zo ya same ni saboda na yi postin kaina na yi wani aiki na karfin da ba yanayi na bane a yayin da wasu ke nuna gamsuwa da shan irin wannan magunguna shi ko malam Adamu Suleiman Jakusko na ganin cewa ta'ammali da irin wannan magani na da illa gaskiya bana amfani da shi yanzu idan ka lura da irin wa'annan abubuwan mutane ba za su san illarsa ba sai lokacin da girma ya zo musu ko kuma idan ka saba da shi duk ranar da babu baka iya komai domin abin da nake lura da shi shine yanzu idan ka duba abin ya zama mana kamar ruwan dare a arewa har moto suke kafawa masu wannan maganin su yi ta batsa aini abin da na fi yadda da shi shine ka ci abinci lafiyayye ai shine karfi amma ka zo kawai ka dinga ɗiban abin da baka sani ba mutane ya kamata su fahimta cewa wannan abin illa ce maza da dama sun yi kukan cewa rashin amfani da magungunan hmm. ya kan kawo musu wani reni tsakaninsu da matansu eh to haka ne gaskiya ne yanzu a ce maka kayan aure sannan ba abin da ka iya tabukawa to sai ka binciki kanka gashi nan yanzu zaka ga samari ba abin da suka sa a gaba sai zaki da maiko kuma wannan abin yana kashe mutum ka je ka samu abinci na gargajiya ka ci zogale ya kuwa a maka miyan kuka mai kyau a maka abinci lafiyayye na gargajiya ka gani A lokuta da dama duk waɗannan shaye-shayen magungunan maza na yi ne don gamsar da matansu, yayin da wasu ke alakanta gamsarwar da reni da ka iya tasowa daga matan. Hajiya Bilkisu Aboki, wadda ta taɓa aure sau biyu, ta bayyana dalilan da ya sa a ganinta maza suke haɗawa da taimako. maganin maza yanzu shi ke da amfani a gare su saboda galibi mazan yanzu da yawancin su babu karfi ga ciye zamani duk karfi ya kare sai sun agaza ma kansu ga basir kuma duk ya cinye su shi yasa suke shan wayannan magungunan to zaki iya cewa ke kanki kin yaba da bambancin wanda yake shan maganin da wanda baya sha ƙwarai kuwa akwai bambanci sosai don wanda baya sha zaka ga nan da nan ko ya gaji ko ya kasa samun gamsuwar bukata kaga yanzu galibi mata ba namiji ya iya wani abin kirki ba auren ma bai dorewa to ke a wanne kika fada wanne ai mu tsofaffi ne kuma da tsofaffin mazajen mu muna lallaba za ki iya cewa naki tsofon yana amfani da shi kuma kin yaba yakan yi amma ba dai kamar yadda yara ke ba kuma na yaba gaskiya Allah ka ba mu sa sama Allah kiyaye ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwaɓe azaba gobe. koya za a kalli wannan al'amari na amfani da maganin a mahangar likitocin zamani tambayar kenan da shirin ya yi wa wani kwararren likitan maza wato urologist a turance dr abubakar sani adamu a babban asibitin wuse da ke garin abuja magungunan sun kasu kashi biyu ne akwai wanda yake sa sha'awa sannan kuma akwai wanda yake saka karfin mazakuta sannan kuma kowane a cikin su akwai amfani da ke wa namiji sannan kuma akwai illa misali kaga idan muke magana akan na sha'awan shi da sha'awan bai cika haifar da matsala ba saboda shi sha'awan sha'awan da ya saka kawai amma shi ne karfin kuma zan yawanci abu ne wanda ke alaka da zuciya yanzu misali mutum ya zo asibitin mu ya ce yana da matsala wajen karfin mazakuta to abin da muke fara duba shine ya kamata a duba zuciyarsa so da alama ne na farkon shigan ciwon zuciya so da shi da karfin mazakuta yana yana da alaka da zuciya ne so sannan wani magun da ake sha yawanci idan mutane baka san matsayin ka ba a ka da hawan jini hawan jini ya fi maka ciwon zuciya in baka sani ka ji kana sha to Allah hakika so da yawa za ga mutane sai sai fi musu da illa wani wani ma sa ka samu yana kan jima'i ma sai zuciya ta buga sai ya mutu dan akwai gawan da aka mana kwanakin baya shi kan ma suna saduwa da rai ma kawai ta je ta je motsi aka samu ya mutu jami'an tsaro suka kawo ta da da an kwa maka kuda muka ce a wannan ba mutum masa koyi kuma sai aka sa ga kwalin maganin a junsa so gaskiya ya kamata mutane su san ya ake sha kuma yaushe za a sha to kamar irin wanda ake sayarwa a titin nan ta ma za a fara ma da tantance na gari da jebu eh to gaskiya kusan duka da wanda kake ganin su yanzu ba masu kyau bane da wanda muka sai na farko akwai sildenafil ma'ana viagra kenan sannan kuma daga baya sai aka zo aka wani tadalafil sildenafil din kenan shi yana da illa zuciya sosai fiye da tadalafil din so kaga duk wannan masu sirwa a hanya ba su ma san me suke ba to gaskiya ya kamata mutane su kiyaye su kuma san yaushe za su sha kuma ya ake shan wannan abun amma na farko to ya kamata mutum ya je wurin likita a tabbatar da cewa ba da matsalar zuciya saboda na ga yanzu a cikin yaro din shekara 25 wai sai ya sha maganin karfi sannan ya saudar da mace ai kaga kuma matsala kenan musamman a nan kasashe masu tasowa abin yana yana alaka da abin da muke shi depression zulumin rayuwa wanda kuma wani dan sanda da zo zo same ni na mun complain shekara 28 yace min gaba ɗaya gaban shi baya tashi da yana Kano ne aka da shi Abuja yace to me da mu gaskiya shi baya san aiki Abuja kuma ya kula tun da aiki Abuja nan gaba shi baya tashi to kaga definitely akwai zulumin rayuwa kenan kenan shi sa muke jin hankalin mutane cewa wannan abin yana da alaka da zulumin rayuwa ne saboda yanayin da rayuwa yake zai wahala ga mutum ya ce idan yin kaza kuma abin yayi yi saboda matsalar inda inda shanin kasa yake san ga da likitoci masu kulawa da lahiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su amin mun kuma samu zantawa da wata ma'aikaciyar asibiti malama zainab abdullahi da nas ce inda ta ce ta taba ganin wani mutum da aka kawo asibitin su saboda matsalar da maganin ya janyo masa mun taba haduwa da wani kes guda daya wanda aka kawo wani bawan allah majansi to ni nas ce gaskiya yana zuwa sai na zo na iske gabansa a tsaye sosai shi kuma yana ta kuka sai ya gaya mana cewa sabon aure yayi shi ne ya je ya siya magani na karin karfin maza bayan ya sha maganin tun yana releasing sai da ya dawo yana releasing jini duk dai kokarin da za a yi an yi amma ba a samu nasara ba sai abu ɗaya tak aka yi aka yanke wata jijiya guda ɗaya daga gaban nashi sannan aka samu ta kwanta sannan aka yi dressing sannan muka ba shi gado gaskiya babu daɗi don kayi aure ya kasance ka je ka sha abin da zaka cuci kanka ka cuce ta shirin ya kuma dace da samun wanda ya taɓa samun matsala kuma ya yarda ya bayyana irin tashin hankalin da ya gani a sanadiyar shan maganin maza ga abin da malam abubakar umar ke cewa eh, eh na taba sha dai na sha shi two years back dan ban taba ganin irin shi ba akwai na kwalba yake three capsules ne a ciki da na gani a motar mai gida na sai na dauki guda daya sai na sha after 25 minutes ya fara samun jaraba ne haka ina samun mace ma har so hudu ma tun ina zubar da mani haka sai ya kai ga na koma ina zub da jini jijiyoyin gaba na haka suna kumbura sai na ci na buga mai gida na kofa ki tambaya na me ya faru sai na ce mishi ka halin da nake ciki sai ya daga waya sai kira air force base sai aka gaya mai sunan wata allura ana mun alluran after akalla minti sha biyar haka na fara samun sauki amma wannan maganin na kai kamar sati uku gabana ma baya tashi to tun daga wannan lokacin magani da irin wannan ne ba na bukatan shi saboda shi yanda ogana mun bayani ba magani bane na matasa irin magani na yan shekara sittin kuma shi din ma ana shin rabi ne ya kai aikin wata shida a jiki kuma sai ma an gwada jinin kama Allah ka ba mu sa sama Allah ki ciwo gobe To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon. A madadin wakilinmu na Abuja, Muhammad Sani Abubakar da ya haɗa mana muryoyin da kuka ji da kuma injiniyan da ya sada ni da ku. Ni Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri. Allah ya ƙara mana lafiya.